Ku ga aikin ya samu. Ah, ya kuke. Wace bayar Allah da kuke ganta. Na rike ina target inda tana wucewa ta nan ina so in samu soyayya ta amma abin ya ci tura. Kun gane eh. ya. Don za mu haɗa wani set da ku ne zan aiki za ku yi na kuɗi zan biya ku. Ba damuwa ba. Za ku je ku an min wancan jakan da yake hannunta amma ba wani kun uska kun kwace wani kun sata kun samu ganima. A'a eh. za mu yi shiri ne kuna zuwa ku dan shiga wacce kwanar.

ina ɗayan yayi ya nan wannan da ka aikin ku ya ƙari to shikenan abinda nake so da ku eh. ka san shi lamari na rayuwa eh. yawwa kai ka fi shi aiki ta ruwa ka ɗau ɗari uku ka bashi ɗari biyu to eh ka ɗau ɗari uku an ɗan yaga ai eh, gaskiya to ba ka ɗau ɗari uku ka bashi ɗari biyu yawwa aiki aiki to ba ba fa ga abin da ya bayar fa nawa ya bayar ɗari biyar ya bayar zan ɗau ɗari uku baka ɗari biyu kuma kai ma haka bayan tare muka yi aikin nan to abin da ya faɗa kenan a'a ni ban yarda ba gudu akai ba gwara mu je wajen shi ba gudu akai ba a'a ni ban yarda ba ai ina ga miki ga jikin kina an so miki yan iskan in iskan yara ne wannan ba sa ji nan unguwar namu muna da irin wayannan iskan amma fa na sha wuya fa sai da muka kusan karaɗe garin nan su yi nan in bi su yi nan in bi su yi nan in bi su Allah sarki Allah maka albarka na gode da Allah amma ke a wallahi kike ne haka mata wallahi a dan layin nan da nake to kuma ke ai bai kamata a ce akwai abubuwan da nake so ma tun da da ga miki amma tun da yanzu Allah ya kawo sani kin gane gaskiya na da ina ganin kina wucewa ta nan kina burge ni Allah ba ɗari biyar ka ba mu ka ce mu raba ba wadannan ba su su kwace min jakata ba a shida min da kai aka baki aka kwace amma oh gaskiya na yi mamaki a shida min da kai za da baki a oh, kwace min jaka Ga ka nan kawo mutumin kirki, oh, ashe kai ba ne ban sani ba. See Allah shirye irin ku. Oh, oh, ga nan kun bata mun tage wallahi. Kun kace Kun rusa mun tage din how many years na bata. Kun kace ni wallahi. Yau ku ban na tunda kun bata mun cin arziki ba. Ka san ba zai yi ba Ban gane ba zai yi ba. san ba zai yi ba. Sai dai ka mana kai. Sai ka mana kai. Ku bata mun tage kuma ku tawo kuɗi. A ba zai yi ba kuwa. Kuma ka nuna ba za ka yadda ba mu tara mu ba. Mu yi gaba mu ba ruwa ba damuwar mu bane kuwa. Tunda kai ba ka ji. Ha ha ha!